ilaiha min haisu tausiya abubuwan da yake bukata zuwa gare su na wadata na wadata na yalwatuwa wadata waras ɗaiɗe mutum na son kawar da al almu'addi ilal galibi ilal haraji galibani yana kai mutane ga shiga matsatsi wal mashaqqa katu bi sautil matlubi wacce take da alaƙan kuɓucewan abin da ake nema ka rukhasar safari kamar sauƙi da aka yi wa matafi, wal maradi sauƙi da aka yi wa mara lahiya وإباحة الصيد دعلت تامس فروتا والتمتع بالطيبات دجن داتي دتركا كان أبو بوا ما صداتي مما هو حلال في المأكل والمشرب والملبس حلال والمسكن وكالبيع عاجيا إلى سيدة سيروة zai zama kana da abu amma kai ba za ka yi amfani da shi ba eh, ka za ka ke so walƙarabe ko rajje walƙafama irin wani rikice in ya kaure babu yadda za a yi sai dai a yi rantsuwa wadar buddiyya alal aqilati ya ne tsoron diya akan dangi yanzu na diya miliyan ɗari shida kuka ce ku ya wuce ɗari bakwai dawa hmm? da abubuwa ko a tsaya ma ɗari bakwai ɗin ta wadatar miliyan ɗari bakwai yanzu in aka ce maka za ka ba da miliyan ɗari bakwai ina ga ko attajiri ne kai sai ka ji jiki miliyan ɗari bakwai miliyan ne sha tara a dole a kirga da shi da dubanni ne miliyan ɗari bakwai da miliyan sha tara yanzu wanda ya kashe mutum goma din nan goma ne a ba wannan ba kai wancan labari ne yau. su ma za su mutu ga fa su mutum bakwai yanzu wanda zai cire mai eh, diyar mutum bakwai din nan shi kadai yanzu miliyan ɗari bakwai kuka ce ko da sha tara ku yi shi sau bakwai biliyan hudu hmm? biliyan hudu ka buga na ga aisan wayan na gaban ka biliyan biyar yanzu ko mai anguwa ya cire biliyan biyar a zai jini ko biliyan biyar tunda ai a jiha tiriliyon ake kashewa ku hmm? miliyan dubu biyar to kan tuka shi wanda biliyan din bai fi sauki ba inda za a iya yi biliyan nawa to aje miliyan miliyan dubu biyar ai kafin kwa zai ji ɗan jiki hm? ko ina da jirgin sama amma kaga da yake ba shi rai mai yayi mai shi ya kori ma zai kawace ba bandul kawai zai amfani da shi kai kasa jefa ma bandul kai ma ungu bandul kai ma je kai hakan ka kai ya gaji kawai da ki bandul ga akwatin da bandori a ciki ɗauki kawai a kai ba ana magana kai kawai sai ka je ka zahiri ai shi muke magana yanzu kuma sai ka kira sunan shi kuma an matsa maza ga sai an gwa kaza ike garin mu daya to me kai ka kai wannan garin ku ka bar shi haka an ya gane magana ce wacce ta riga ta shiga gari har ni ya aka yi na ji ai da mamaki na ji magana an gaji na ji magana nan nan fa cikin masallaci hmm? ai abin da na riga na ji to duk duniya ya ga mai duniya kamar jiya ne da daddare an yi ruwa waye bai sani ba ko mallam mustafa ya sani tun da dai na sani to ba mustafa ya sani tun tun ya riga ya sani ya ajiye abu ne bai ce min komai ba hmm? biliyar biyar ko kuka ce ya fi son ya wa. wancan dubu bakwai dinan to biliyan biyar ai kaga da gobe ba zai bar yaron ka ke ɗauki mota ba hmm? ko mutum da ko keke ɗauka ya mace wani shi ba a kwata ya mace ya biya miliyan ɗari bakwai ɗin nan da kuka ce da goma sha tara miliyan ɗari bakwai da goma sha tara gobe an ce yaron yana da keke zai ke ajiye keke nan to ka dangi za a nemo dangin nan da ba kwashiri ƙarshenta ma yana neman ya kashe ka an raba ne to yanzu shi za a zo a samu a durkusar da shi wancan ya kawo nashi wanda ya kawo nashi a haɗa a mayar da su kai ai su dole ba ko dole ba ne ba Allah cikin ikonsa a irin ka'ida ta Allah ya tsoro mana masifu mu da sai za mu yi su mutum ya zama yadda ka san shi. yaro ina jin ko ma balaga bai ba to koda ya balaga kai a bashi mota ya bi ta kan mota ne rata ta ta ta ta ta kuma yanzu zaka kwano ma ba shigo ba wannan wannan irin gwamnati ne eh? to to ya za a yi ba su wa iyalan matan ba su suka zaɓe su ba lokacin da kace musu za a yi zaɓe to za a hana sallah to ga idan za a da ba magana sallah ba kashe kuma ake kuma yaya babban lokacin da aka zaɓe ko ka zaɓo su suna daga ciki wanda aka zaɓa yi ko ai san ta nan za ka faɗi amma ka tsaya iya ne tsaye ne ko a datan ya yi an taɓa zaɓa to to wannan ce ashe sakamakon zaben kenan ba zaɓe ka kaje kai kuɗi ka ba ƴaƴaka motoci su dinga kashe mu shine sakamakon zaben wani lokaci wa abu zai mata Allah wani suna da masu faɗin gaskiya wata tattare da ce mm, mm, malam wannan abun idan ba a yi ba za su hana sallah wata sami ke ta ce eh, idan sallah wannan ɗin ba shi ne suka na mutum ma goma sha uku wacce hana sallah ake nema juma'a aka hana sallah sai dai ku yi guda guda sallan wuri sun lutu shi can ana guda guda suka sallah sai mu sarkin mu yake guda guda za a dinga sallah kai kamar ma su ce sallan naka daina yi saboda in kasa bakin ka kasa akwai corona a ciki ka ga maimakon ka je ka i corona ka zo cikin jama'a ka kashe su ce wanda bai zaba ba ya kafin ta ce yi da wani dalili na gafa habbai na akwai wanda aka tsora yake ba zan bi shi ba ban bin ka ban bin wannan na koma gona ba ce masa aka zata ba biyu a abi waqqas salihu ce zo mu je gashi gashi ka ji kai kawo mu ne yace oh, ma'awai ta yi babban mutum ne mu ka biya yi zo mu tabe ce ba zan je ba yanzu na koma ƙauye ma ne ya kwashi shanunsa ya ƙauye ya zaman shi ba a ce masa ya kasarsa ba sai wannan sa asalinsa da makabirkin ne zalla ko ƙur'ani za su yi hukunci da shi shari'an musulunci za su yi idan baka zaɓe su ba baka kafirsa tunda baka san gaibe ba zai yi ƙur'anin ko ba zai yi ƙur'anin ba to shi ko wannan dama can asalin kafirci ne ba wani daga cikinsu da yi da awaki musulunci ba ne. Hmm? Eh. in sun kama shi ko ba su kama shi ba a kaka shi ma na ya tsaya da ya tsaya da ya gani da ya kaga shi sa ke cewa ita ma wannan dokan mutane su dauke hukunci da yanzu ita ma ba doka ce ba matakiyar doka ce ai wannan yakan janyo kuma duk ma wanda in mutum ya kashe ɗaya to zai yi gudun mutuwa duk wanda ya bi ta kansa saboda bai ina gudun mutuwa wanda su tar da shi a mace da su kashe shi daga wani annan ya kan banna inda dai ba a son to in ana neman mafita sai da da wurin shari'a ba ta musulunci dole nan da ita ce kaɗai hallo ba hukunci ya dama jahiliya ce jahiliya akan jahiliya ai kasar kirtin bai kare ba za ka kai shakar shi lahira to ai abun bakin ciki ai ba ma ma nema a shari'a ba ma mai magana ta yawan mu ya wuce ma a shari'a ya wuce shari'a eh, ha ba eh to ai hukuncin da suke kwatantawa wato ai suna da tsarin su ba su fito sun ce demokradiya suke ba baka ji ba na ce to su yanzu ta da ana ce da to fa in sarki zai sauka a zaɓe shi ce a'a sai dai ya sauka kar wata tsaya shi ma ya tsaya su fafata ai mulukiya da mace ne tsari mulukiya ita ce musulunci yanzu baka ga gaba taurari eh, wakan abubakar ladan na yake je ce mun mulukiya muka zaba yake sarakuna ina sarkin ina sarkin musulmi aiki ya ganka hutu ya kare takka ja da baya yunkuro muna bayanka ina sarkin kano da ku da bare-bari an san ku abokan juna ne ina shahun banno ku danno ku yunkuro musulunci zai rushe idan musulunci ya rushe alhaki na ku. ina sarkin zartar wane ne aka kira shi ina wane ne dallaje ina suna gugu ina dakarun mai ike da suna eh, can mai yan gilori ina ne eh, suna su yare su yusufu ibrahim yana ana ce ce akwai akana a ina akwai wata ne a ina ina wa ina menene ina lami don adama ala yamti na ne yace yalla gaishe ka lamari fa ya ɓaci lami don a in iskan nan za su mai da mu demokuraɗiyya in iskan nan za su mai shi mu da jamhuriya ba mu da bukatan jamhuriya ku tashi kada mu dakata masu surutun nan wannan zaƙin zabiya na banzare ya dawo kan sarkin jos ya ce dama can muna tare ramfan wane ne kan bai ike yi ko san yadda muke zane tare da ku ina ji kunawa ina su wane ne ina su wane ne aiki na kanmu hakkin al'ummarmu na kanmu idan muka bari wannan da yake da suna jumhuriya ta tabbata mun gama yawo yi baitocin ya kare ni bana ba kwanan can ne ma lokacin da ɗan sarara nan na kawai ni shirme sa nake ji ina ba shirme yake ba to in ma an sasa da ba a gane ba duka ake gane ba sama me ake faɗi bai ba ba a tashi to ai su sun saurara sun ji abin da ake magana domin in ka fahimci abin da wannan ɗan talaki yake faɗi ya ce sa'adu zungur ne ko shi ne yawan ƙanshi kuma babu kalla zai karanta ta karantu domin in ka ji in yana kiran sarakunan na ina a wannan aka kira sarkin garin ku baka san yadda za ka bada suna ba ka ja mu a kai mu wallahi muna nan sarki ko yi an san ku da kaza ka'idan ku kaza menene ɗin ku kaza ba ku taɓa ba da baya wa yaƙi ba yaƙi a ci gaba da yaƙi maganan mu ba da kai akan kaza ba za mu yadda ba ya biya ke sarakuna na malam kowanne in kira shi masa kira da za a ga yan kabila sa sun tashi suna kyarma a shiga a mutu da dai wannan kaskancin tankon da mutu ai ga shi kaskancin an fara ganin sa a da ta aika ga babu yanzu yanzu baban ka ya tafi noma an ce an ce an kore bauta baban ka ya tafi noma ka da wanda an dawo da kuka fatan ya fa kawai aka ja ka da kwa gona shi an wuce da shi wanda iri da yara sai shigo ya kawai sun tare ta ko ina an tara jama'a cikin gari ana zaba kai taso kai ma so ke ma shi wannan ma shi a tara sa ya bunna din su a koma gefe sauran abu da musu ta mai mutuwa ya mutu wanda ya kwanta wanda aka je ciwo a yi masa a ji su tarkata su tafi abinsu su an san inda kake da ma za ku kukan kura ku ji musu a fita a yi mutuwan kasko ya zama Allah ya ba ku nasara kan dukkanin kura wa ice wa ba ku iko a hannun ku za ku yi musu haka a kama sarkin naku wanda ya jagorance ku wanda ya baku umarni sai ya tsinta ku duk inda kuke karshe ku labarin ku ba za ga inda kuka yi ba waye ba ku doka a rubu abin da za ku ai sai ku kama su ku ɗaɗɗaure su ko kama na sun hukunta su hmm? mana mustapha idan eh, mana mustapha eh, kamar ikun ya bugi bangon na ya fashe ka kafa kama na gini hmm? wulaƙancin ma da ya yi ta wulaƙanci in ba ka ce Allah ka shaka wata yaushe to ko ka samu nasara ai akwai garin da suka ce nasara a kansu ba kame son ka yi hmm, a cikin wajen na naija na akwai sarkin da ijaboranta aka yi musu rugugu da ƙarshe an kana jin hanyar suke da akwai jama'a da ba su kowa ku kamo su ne ku kawo su kowannan nan yana ba da labari sun shigo nan wajen gadar nan sun yi aikata abin da suka aikata yaran garin suka tashi suka yi musu fata-fata suka biyo su da gudu wannan sojoji suka koro suna son sun san dabar su ta wuri kaza bari su je dabar a ji a yi mutuwan kasko sojoji suka hana su shiga

tun muna zama da zama na kallo ai ta bakin wani wani wani ce wani direba ne aka gani ko ina ne ko a riji abin ya ce ce kai direba ne ce kai dan najeriya ne wai da gaske garin ku jihar ɗaya zai iya ciyar da duniya ce iya akwai arziki a jihar ɗaya za su iya ciyar da duniya ai na wani ce akwai ce ai ku allah tsine ma albarka haka ce wanda zai Allah ya tsine ma albarka kawai yan tsiraru su dinga mulkin ku su hana ku ta kai ina ce to hajiya wal malbas wal maskar to yanzu ya ga irin yadda wani abu ya kwafe abin da zai fi ma kawai kama bautan Allah eh kama bautan Allah mutanen ka ba za su yadda a taro a samu yancin mu samu yancin in ka tashi dama ko zai baka gashi nan a cikin Bushi ne ta da tawaye ko ko ce da shi ya ce zai yi kaza ya ce menene yana da sanda yana da adda wallahi malam gobe ku kama shi kan ija mana basifa mu dai muna bayan ku amma tun yaushe ai su majami yanzu koyewa suke ko gaskiya ba ta ya faɗi sai dai kawai in ya gane wani aika aikan yi shi ta kuka in yi in babba ne ke yi fushi to tun da ya kada ya koma ma ba rike abun ka bari je sun yi je zaman shi in babba ne dan ƙarami ko wuce da ke ake Tuh, ya Allah yanzu a ce maka idan aka ce a lahira ba muka je muka shiga wuta ai mun bari mun ci wuta a duniya mun ci azaba a duniya a lahira ma mu je mu samu haka mu je can ma mu shiga wuta mu shiga azaba wa kalbai ko wal qaradi wal qasamati wa darbu diyati akan diya ne muka tsaya alal aqilati diyan nan kaɗai ta isa ta hana aiki son kai diyan nan kaɗai in kuka ɗauko maganganun da ke ma diyar ce za mai yake da suna eh, diyar yanzu su ne su ma yan ta'adar ma haɗa baki suke su ake ce su don Allah ku daina yi ga kuɗi har su ake sun riba don kanan gari ba ta yanzu ku yafe masu ga dukiyar da aka kwashe muku ga menene a mai damar sai a a su ake daukan dukiya a basu maimakon a tsare mutanen gari su ake tsaro ba nan suke shigo da shanun su su sayar ba jami'a ke escort din su su zo su sayar da shanun su ka ai musu komai an an ittifaqi da su su zo su sayar da shanun su su tafi gida rumai rumai iko mallaka على العاقلة وتضمين الصناع da ainihin masu sana'a in suka ɓata su biya sannan yanzu misali aka ce maka yau kafinta na ya buga ma gida a shi sai aka waye gari dubu bai yiwu ba ƙwararren kafinta ce gabaki da yadda aka shirya katakon ma bayyo ba gaba ɗaya kaza bai yi ba gaba ɗaya kaza bai yi ba ai wannan ginin ba zai ba wannan ba zai daina yoyo ba to kai kafin ta ka biya kwano ka biya kofa ka biya katakon ka zo ka biya ka kawo sababbin da ba abin nan ba ka kwashe wannan ka je ka san inda za ka yi da su haka shine tarmi'un sunna ba za mu zana dan kunne a kasuwa kaɗai ba koko a kasuwa mu tsaya a kan teloli gini wannan aka ce maka ga gini ga fulan kafin aiki kafin ta kalli fulan ce za ka iya ke ban iya ce to shi kenan injiniya sai zai samu kai idan ka fara in ana son a samu a yi maka gata kana fara ce to wannan ba kai ba haka aka ce a yi shi ba da haka nan a baje shi sai ka biya ka biya asara kaɗan amma ba ka ba ka sai ka gama tukuna ba ce to duk gaba ɗaya bai ba plasta in kai plasta ka iya plasta na iya plasta to zo kai kai bango guda a zo a kalla ana kalla daga sama har ƙasa sai cin yadda za ka daina sai tafila ka sai tafila ana kalla ka ce bai ba na farko dai ba da samu can, ka ta nan a sa ba ma ranji ne ba sai ka nemo ranji ba ko ka sako igiya daga sama idan har igiyar nan ba ta tabbata lafiya da gini ba tilasta ba ta yi ba to daga nan za ka biya kuma ba wai za ka sai ka kankare filistan da aka yi hmm? shi nemo mai zo yi maka filistan talmirin sunna ke nan wani hau ka kai karatun ya yi daɗi ya kwana gabo ko songa suna yan kwangila ai ba a san ba a san jin eh ba sun kina za su waɗa eh, eh. inda za mu saba doka umri sa'atin da ya wuce in muka bude wannan hanyar hakku mata dokan na kanku karatu lalle sai dai aina wancan karatu, yanzu in muka saba wannan doka kowa zai dinga kawo in muka yi abin mun saba sai dai ki samu lokaci ki zo ki same da nan ko yaushe ko a ma ki ga tsaya abin nan zan zo miki amma yanzu koma na wancan in na bude wannan kofar ba ta yin dadi ba yawwa gina wancan sati ne kan na'am ba za ce yau aka fara dawowa ce doka sai tun da mun yi ta mu bi ta mu muka sa dokokin mu almuslimu na Allah shiro ta yi da ko mana kawai eh, dai yanzu muka tara hmm? su tamanin da takwas ko muka tara su ta da tasa'in da ɗaya me yake shi san ga kenan shi san ga mai yake ya kai kamar da takwas ba sabon babi ne ba ni babi ne ba ce wa min zalika daga cikin wannan ne ai can na tafi da safe kawai sabon babi har kwatantin babin nake yi to kowane yi biyu na manayawa wa min dalika bidiyoyin lokuta